أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يفقه قولي باكر والسلام عليكم ورحمة الله. بركم بدوني يمشي نلا ربا شابيو غواتا جماد الاولى هجر مشي في جن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم شكروا دبو ليلة تاريخ 41 لآية مكة زوى مدينة. wanda hakan ya daidai da takwas ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin daidai miladiya don ba manta ba a kowane mako irin wannan na laraba muna haduwa wannan masallaci ne albarka domin mu kamar yadda muka saba muna farawa da tafsirin alkur'ani mai girma kuma lallai idan masu bibiya ɗin da su manta ba muna nan tare da abul fida ismail ibn kathir Allah ya ji da rahama yanda yake bayani da tafsiri akan aya ta biyu da hudu a cikin suratun tsara fadin Allah ta'ala wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u Tula, wa ansitu la'allakum turhamun da ya kawo maganganun malamai dangane da wannan aya da abin da suke karantarwa suke nuna wajabcin shiru da sauraron karatun alkur'ani musamman ma a lokacin da ake sallah idan limami yana karatu to kowa ya shiru da maganganun da malamai suka yi dangane da ita aya yanzu kuma za mu tsora daga inda aka tsaya daidai inda malam yake cewa qala abdullahi ibn mubarak an yunus an zuhri an ga wajen ko an ga wajen am malam ce wa qala abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak yake cewa an yunus ya rawaito daga yunus an zuhri daga imam zuhri qala imam zuhri yake cewa la yaqra'u min wara'i al-imam fima yadhharu bihi al-imam kada wanda yayi karatu a bayan liman cikin abin da limani ke karantawa na bayyane mana idan ana karatun sura da fatiha a bayyane to babu wanda ke karatu a wannan lokaci sai kowa ya shi mana yake tafsirin qira'atul imami karatun liman kaɗai ya gamsar ya wadatar wa in lam yasma'ahum sautahu ko da ko a ce sautin sa ba a ji ma damar a sallah ce ta bayyane ko a raka'ar da bayyana ake yin ta to baya bukatan mamu su yi karatu sai dai su shiru misali za ku yi samun masallaci babba wanda yake da sahu masu yawan gaske an ba mu misali kila za ki samu kanki a cikin haramin maka ko na madina ƙarfin kun ga yana da girma Shi kenan kuma sai zaman to sallah ake yi ta magariba ko ta isha'i ko ta asubahi wanda ana karatu a bayyane yanzu daga inda kike kina jiyo sautin liman ba ta ji saboda kila ba kunna abun nan lafi speaker ba ba ma telefon liman na karatu a bayyane ke kin san sallah ke ta bayyana ba ta jiyo muryar shi to a lokacin ma ba za ki karanta fatiha ba za ki shiru shi ne abin da ake nufi da wa illam yasma alahu sautuhum ko da bai ji yadda su sautin sa ba ba ta ji za ku kuma akwai waɗansu mutane yakan faru a cikin masallaci mutum na limanci amma hatta waɗanda suke bayansa a sabon farko ba masa jin mure shi kada ji kawai hmm, wannan kada ji kawai Allahu akbar kuma yayi karatu har da cewa wannan kuskure ne ana so a ji muryar liman amma irin wannan halin da ma ba a ji in ce karatu ne na bayyana su ba a karanta fatiha sai dai kowa ya shi ina fata muna fahimta malam yace walakinnahum yaqra'una fi ma la yadhharu bihi sai dai mamu za su karanta fatiha a cikin sallar da ba a yin ta a bayyane sallar sirri kamar sallar azhar da la'asar ina fata muna fahimta sai suka ce zai bayyana ne sirran fi anfusi ko fi anfusihim a ɓoye su ma za su yi a cikin zukatansu ba wai a bayyana za su yi ba su kuma yadda ya shiru din nan yana karatun fatiha da sura to haka su ma mamu za su yi a sirrance a cikin zukatansu suna karanta fatiha tare da motsi na rai kamar yadda ake cewa ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية baya halatta wani yayi karatu a bayan liman cikin abin da liman ke karantawa a bayyane ko ko a boye ina fata ana fahimta mana liman yana gaba yana sallah yana karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wannan karatun da yake a samu wani mamu yana baya shi ma yana ta alhamdulillahi rabbil yana bin sautin liman din yana bin karatun sa shi yayi haka din a boye mamun yana bin sautin da karatun da muryar ko kuma ya yi a bayyane duka baya halatta dole shiru ne ina fata muna fahimta shi ne abin da yake nufi da wannan magana ta ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية سيتي فإن الله تعالى قال من الله مدرسين سركياتي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون idan ana karatun alqur'ani to ku saurara karatun sannan ku yi shuru fastabi'u umarni ne amri malaman usul suna ce al'amr al-wujub ina ba an fahimta yanzu ku saurara sannan ma wa anfitu shi ma amri kowa ya shiru kada yayi magana in ana karatu ina fata muna fahimta kana gani a gaban ka gashi ana karatun alqur'ani dole ka saurara dole ka shiru shi yasa malamai suka ce zahirin ayan tana nuna tunda an ce idan ana yi ne ne ya nuna a gaban ka ake yi suka ce babu laifi wasu a cikin su idan aka sa kafet na karatun alkur'ani ko cd in yana karatun ba laifi bane a yi magana ai ba a gaban ku ake karatun ba mai karatun yana can a wata ƙasa kila ɗan Najeriya ne ko wani balarabi ne a wata sabbin daga cikin sasannin duniya yi karatun ba san da yake yi sannan kila ko a mota kika saka ana karatun Qur'ani zaki iya ci gaba da magana ki kika faɗi wannan magana amma dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa ta'adduban bi kalamillah ko da akasar ne shiru ake yi a saurara ina fata muna fahimta dan yin ladabi domin ba maganan a Allah ma da ba a haɗa Allah da kowa laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir maganar gwamnan garin ku kawai in yana magana sai kin shiru kin saurara kai ba ma gwamna ba kina tafiya kawai aka fara gobe da labari sai kin shiru saboda kina so ki saurari gobe da labari gobe da labari ne ya ci shi surutu ne kawai muryar wanda ke karantawa ne kawai na ko maganar Allah kula ki shiru ki saurara shi ko alkhairi ina fata muna fahimta qultu anan ibnu kasir yake cewa hadha madhhabu ta'ifatun min al-ulama wannan zance da aka faɗa kuwa shine mazhaba ta gungun malamai cewa me annal ma'mum annal ma'mum la yajibu alayhi fi salati al-jahriyya qira'ata fi ma jahara fihi al-imam al-fatiha wala ghayriha ma'ana mazhabar shine kamar yadda muka karanta shi ma mu baya halatta baya wajaba a gare shi a cikin sallar da ake yin ta a bayyane ya karanta cikin abinda liman ya bayyana shi kuma ya zama yana karatun fatiha da ko wata suran ma daban baya shi da wannan ikon ba shi da wannan dama dole ya shiru وهو Ahadu قولي Shafi'iyya wannan zance ɗaya ne daga cikin maganganun shafi'iyya idan ya nuna shafi'iyya suna da wata magana ba da wannan ina fata muna fahimta ce wa huwa al amma wannan shi ainihin wato tsohuwar fatawa ce su ma kansu sai ce kamar mazhab malikin kamar mazhab imamu na maliku wa riwayatan ala ahmad bin hanbal haka nan an ruwaito daga imamuna na ahmad bin hanbal lima zakarnahu min al-adillati al-mutaqaddima saboda abin da muka kawo na dalilan da suka gabata wa qala fil jadidi yace a sabuwar fatawa gashe za ta bambanta da waccan ta ɗazu sabuwar fatawar ita ce ya qara'ul fatiha ta faqat fi sakatatil imami shi mamu zai karanta fatiha kadai a wuraren da liman ya yi shuru. wuraren da yake yin shiru sune sakatatil imam ina fata muna fahimta misali aiwa bil misal al maqal liman ne ne shikenan sai ne haka Allahu akbar sai ne haka ne shi ba na shiru ba a san da na shiru kafin kara karatu fatiha za ki ba alhamdulillah za ki fatiha shiru ne sannan an kai Allahu akbar ko wani balin an ce amin kafin a ce kafin ya fara karatu ya yi shiru a lokacin duk da ya yi shiru baya magana ba irin wa'annan guraren wai suka ce a fatawar su ta biyu ana iya karanta fatiha a wannan lokacin fatawar farko shine ba a karanta komai shari'a shi kana bai da mu malam yace wa huwa qawlu ta'ifatin min as-sahabati wat tabi'in fi man ba'da wannan zance ko magana ne na ɗaya da wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zo bayan su qala abu hanifa wa ahmad imam abu hanifa da imam ahmad suka ce la yajibu 'ala al-ma'mum qira'ata aw qira'atan aslan baya halatta ga limamin yayi karatu a asali ma kwata kwata fi wala jahariya kai ko da ma sallah sai ka bayyance ba ta bayyana ba ba ta sirri ba ba shi da daman da zai karanta ko sai dai ya shigo lima warada fil hadisi saboda abin da cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito haka Ibnu Majah ya ruwaito hadisin ingantaccen hadisi menene hadisin yazo yace man kana lahu imamun duk mutumin da yake da liman mana kina bin wani limani ana sallah kina da liman eh kina da liman to annabi yake cewa qira'atuhu qira'atul lahu karatun limamin nan shine karatun ki ba sai kin yi ba sai din dai eh liman din nan da ke karatu kawai ba zai ba sai ko a bayyane ko a boye ne ba zai yi karatu ba don karatun sa shine yasa aka ce ai kun ga hadisin da yake innama jibila limamu li yusamma bihi ko ba aka bare sai yayi za a yi ba wai an fara karatu ba ne wasu sukan kafa hujja da hadisin ai tunda yayi karatu ba sai ni karatu ba za a yi karatu ba za a yi shiru ne shi ne yake ɗaukan nauyin ragamar dukkan wani nauyin da yake kan ya riga ya koma kan shi ina fata ana fahimta shi sa malamai suke da kima suke da daraja da limamai da ya kamata a ce mu girmama su fiye da kowa mu mutunta su fiye da kowa domin me mun ɗauki wani abu da ke da alaƙa da mu na imani mai tsada wanda da shi za a fara mana hisabi ranar tashin alkiyama kuma muka danka shi a hannun limaman su jagorance mu ina fata ana fahimta idan har zan yadda da limami na ya jagorance ni sallah in bi shi to min babu aula in yadda da shi a mu'amala ina fata ana fahimta amma fa sai dai kash aka ce halbasa a ce halin ruwa ba ana samun wasu ba duka ba ko haka ba ba duka aka haɗu aka zama dai ba wasu limaman ina ba ta ana fahimta gara ka tsaya ma a matsayin limamin ka ne kana bin sa sallah kawai da ka yi mu'amala da shi ba shi da mu'amala kwata kwata sifir ne akwai da yawa ana samu amma nan babu aula a ce a sa shine sama da kowa ana neman amintacce liman ko ana neman mai amana liman mai gaskiya amana mai haƙuri liman ko ba gaba ne komai dan gidansa shi ake zuwa shine alƙali shine mai shi shine komai kamar yadda ake zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirye da amma liman ya zama kaza a kuma ya zama tsakani da Allah ne ba don son zuciya ba ma'ana ya zama da gaske ne tabbas liman din nan fa yana da matsala ne a wannan bangaren ba wai haushin sa ke ji ba saboda ya fi iya karatu an fahimta ba haushin sa nake ji ba saboda ya rike gaskiya ni ban rike ba ko ya faɗi wata hukuncin da ya sa a mara'ayi na nake jin haushin sa a ban da wannan dan wannan yana da gaskiya ko an haushin sa ne in namiji ne ba haushin sa nake ji ba saboda ya kasa na neman aure wanda ya faru da wani ladani da matarsa suka samu matsala ya zo ya ma liman liman ya zo ya musu sulhu suka sulhunta bayan kwana ɗaya biyu suka sake rafkawa cikin matsala ya sake yi aka zo aka yi ta ya gaji ita to ni yanzu ya zan yi mata shi wallahi zai sake ta ko za ta za ita ka ka duwa mata ka ce bai ba shi shawara kai ya sake ta ko ya dan danne shi bare ya je saki matarsa shi kuma liman so sai ya zagaya bayan ta gama idda ko ba aka ba ita kuma ta samu promotion da tana aure da ladan yanzu ga liman <laughs> kun ga ai ai shi ke na an ci gaba da aka so sai ta amince sai aka ɗaura auren liman da mata aka zo sahu za a yi sallah an gama tare ikama da nan din dole ya da tare ikama tun da yi sallah ake liman ya dawo ce to a daidai da sahu sahu ya ko an daidai da sahu ma ko muke mata sahu <laughs> to ya zai su suke ba da gora an daidai ta saboda haka irin wannan sai ya jawo a akan wannan ai ba laifi bane saboda annabi ma irin wannan ya faru da shi akan nana Zainabu bintu Jahash yayin da Zaidu ya kawo kuka annabi yana musu shiru a ƙarshe da Zaidun da kansa ya tafi ta kun ga ai shi annabi ma Allah ya tsara musu aure daga saman bakwai ko ba haka bane Allah ya ce walamma qada Zaidun minha وطرا زوجناك هذه فلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم إذا قضوا منهن وطرا وما masu albarka. abin da yake nuna mana wato idan har za mu yadda limaman mu su jagorance mu akan sallah suna da wata daraja suna da wata kima sannan a lokaci guda yana nuna amanar su ta kai inda ta kai ba karamin amana bane zai da in ka sallah yadda ka da alwala yadda ka kana da tsarki yadda kai sallah tsakani da Allah ba wani gunki bane a cikin zuciyarka shi ko damuwa yasa duk abin yana tattare da abubuwa ne da hatta su kansu limaman sai sun ji tsoron Allah mutum dubu kaza ya bi bayan ka kana masa sallah kuma a lokacin a ce ba sallar. ka ha'inci mutum ka cuce shi ya miƙa mana ya miƙa maka amanarsa ta aqidarsa ta ibadar shi mai tsada da kuma ka hayi ka cuta ka cuce ba ka ci amana Allah ya kare. tsare saboda haka a wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutum da ke da limami to karatun limamin sa shine karatun sa wa hadha alhadith rawahu al-Ahmad wannan hadisin Imam al-Imam Ahmad rawahu Imam Ahmad fi musnadihi an jabir marfu'an wato Imam Ahmad ya ruwaito shi daga Jabir yana jingina hadisin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fil muwatta Malik sannan hadisin yana cikin muwatta Malik an wa Abu Sultan daga wa Abdan Sultan an Jabir mawqufan Jabir mawqufi ne wato magana ce daga Jabir wa hada asahu hadhihi al-mas'ala sai ce wannan shi ne mafi ingancin wannan mas'ala an gane ko amma sai ce mabsutatun fi ghairi hada maudu wanda an riga an baje ta an yi bayani killa killa a wuraren da ba nan ba saboda haka shiru ake ba a karanta komai eh kai shiru kawai ki shiru saurara inda ake aka sa amma ki shiru akwai akwai sallah akwai sallah wa ya karanta fatiha za a ce baki karanta fatiha ba ga hadisi an ce miki wanda ke da limami sallar karatun limamin shine naki yanzu wa yayi fatiha kuma aka ce ke kin yi ko baki ba saboda shi ke ne yana daura da ke ne kun taba ganin tayoyi na tafiya ba mota a jiki ba kaza ko ba haka bane a ce ko mota ta tafi babu tayoyi zai yi haka ha sai maganar kenan ya riga ya yi miki limamin da wannan nasan bai keke kika shi ne yana abin da aka ce wanda bai yi layye ba lokacin sallar idi annabi ya yi masa ya ragon da kika ga hanyar kaɗin ko kika yanka amma amma kuma an miji inda ce musulma ce yana can a rubuce a wurin Allah cewa kin yi karatu kamar yadda yana can a rubuce kin yi layya kin gamsu malam yake cewa wa huwa fi muwatta an wahab ibn kaysan an jabir mawqufan wa hada asahu hadhihi al-mas'ala kinji yace wa hadhihi al-mas'ala mabsutatun fi ghairi hadha al-mawdu' wannan mas'alan an yi bayanin ta a wasu wurare ba nan ba ta farada al-imam abu abdullah al-bukhari musannafan ala hida imam al-bukhari ya ware mata ma wallafan littafi tasnifi musamman yayi akan wannan kitabai wa qara wujubul qira amma sai ya zabi ayi karatu kalfan imam fi sirriya sifata wa imam al-bukhari sai shi ai karatu a cikin salloli wadanda ake asabtawa wal jahriya aidan haka nan ma wacce ake bayyana da ba ta ara bayyana yace wallahu alam amma Allah shine mafi sani saboda in mutum yayi sallarsa ta yi in ma bai yin ba sallar ta yi ba damar liman yake bi wasu malamai sun ce ai hadisin na magana ne duk mutumin da bai karanta fatiha ba in kana sanda kai kadai ni kadai nake sallah na ce Allahu akbar na shiru ban karanta komai ba ba fatiha dai shiru ya karanta kul huwallahu da yuku da sujjada kace ba sallah saboda wannan dalilin amma ina da liman yana jin kira'a ko ba haka ba wani limamin ma kamar a saudiya nake ko ka gani saboda haka wannan ne abin da ake magana akai wa qala ali ibn abi talha ali ibn abbas fi aya ali ibn abi talha yake fada ga abdullahi dan abbas akan wannan aya ta wa idza quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu yace ya'ni fi salati al-mafruḍa ji yace a salloli na farlai wa kaza rawa abdullahi ibn al-mughaffal haka abdullahi ibn al-mughaffal rawaito وقال ابن جرير كل جرير الطبري في حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن فريد قال يكي رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان ناقا ودن متعلي بيو عبيد بن عمير دكما عطاء ابن أبي رباح سنة تتوناوا والقاف يقص بكسة كما ينا بارك كسة والقاف يقص fa qultu sai nake cewa wala tastami'ani ila dhikri eh shin ku saurari zikiri ba wa tastawjibani al kuna so ku wajabta abin da aka yi alkawari wato azaba kenan ga wanda bai saurari zikiri kenan sai zama kasu ya kusu kamar mai karatu da yake yana karanta wasu kitab Qur'ani قال فنظر إلى إلي عفوا شيء كلين ثم أقبل فنظر إلي نكو su biyun suka kalle ni sun ba aka bala alai ala hadisi ma sai kawai suka ci gaba da maganar su qala sai ce a ut sai na sake nazara ilayya sai suka sake kallo na wa aqbala ala hadisi ma suka ci gaba da zantar su ba qala yace fa utu salisa sai na sake karo na uku ne magana wa nazara ilayya fa qala sai ce inna ma zalika fi salah shirin da ake yi da aka ce a cikin sallah ne shi ta ko ga zo na ga muku abin da wasu malamai suke cewa ran sa ka ma ana iya yin karatu ana iya yin kahira ana iya yin magana wai aya tana magana ne akan sallah ina ba fata ana fahimta an suka suka ce na wannan aya wa idal qur'ani wa idal qur'ani alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa kada qala sufyan ath-thawri an abi hisham isma'il ibn kathir am mujahid fi qawlihi وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قال في الصلاة وكذا رواه غير واحد عن مجاهد وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليس عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم كنت ما قالكو أنا باب لجي idan mutum yayi yana karatu a cikin wani abin da ba sallah ba kana cikin karatun Qur'ani sai kai shi sai kai magana kan kamar mai karatu ko kuma kai masa magana وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وكسادة والشعبي والصدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إن المراد بذلك في الصلاة تلك تحدد سوى صلى الجنة وقال شعبة بن عم منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية شيء إبراهيم بن أبي حمزة yana faɗin cewa ya ji mujahid yana faɗa dangane da wannan aya ta wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa fito kare yake cewa fi salati wal khutbati juma'a aya tana magana ne akan sallah da kuma hutuba ranar juma'a na idan ana karatun qur'ani kowa ya shiru sannan idan liman na ba a ranar juma'a kowa ya saurara kada ya magana kada rawa ibn jurayj an aba Mislahu, hak ibn jurayj ya daga aba irin wannan zance وقال حيثم هو قال هاشم ne an hashim yace an rabi' bin sabih an al-hasan قال في الصلاة وعند الذكر آية تنا magana akan sallah da kuma lokaci da ake zikiri zikiri zai yi tsokan karatun alqur'anin kansa domin shi ne afdalul zikr ina fata muna fahimta yayin da ake karatu wani ke yi ya saurara qala ibn al-mubarak an ubaqi an sami'tu thabit ibn ajlan سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإنصات يوم الأضحى أنا نفن شرو أرانا رسلا ببا ويوم الفطر أرانا كرام السلة ويوم الجمعة أرانا رسلا الجمعة وفيما يظهر فيه الإمام من الصلاة لأبن أبن لمن بينا ونكرة أكس سلة وهذا اختيار ابن جرير وأن من ابن جبير شو أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة في الخطبة وفي الخطبة عند أيك نجي الآير حين ينشروا أشكن صلى لكما خطبة في الجمعة كما جاء في الأحاديث من الأمر من الإنصات خلف الإمام كما يبدأ حديثين في قضور سكي أمر مي أكن أشرو دول إيك صلى أما يلما وحال الخطبة لكما يعين في خطبة وقال عبد الرزاق عن الثوري ليس عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف waɗannan bayan Allah su imamu sauri da abdurrazak suka ce ai daga mujahid cewa an kyamaci idan liman ya wuce ta wata aya ko ya zo da wata aya da akwai tsoro aw bi ayati rahmatin ko wata aya ta rahama an kyamaci an ya kula ahadun min khalfihi shay'an al'a gudun kada wani an kyamaci wani wata magana daga bayan liman qala as-sukut shiru ake wa qala mubarak ibn Fudala Ali Hassan yace idza jalasta ila al-Qur'ani fa ansit lahu kika zauna ko kika zauna wajen karatun Qur'ani shine jalasta ko jalasti ila al-Qur'ani kin zauna inda ake karatu kin zauna don Qur'ani to fa ansit lahu ki saurari karatun Qur'ani qala al-Imam Ahmad haka Imam Ahmad yake cewa haddathana Abu Sa'id Maula bani Hashim حدثنا عباد بن ميسره عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله ثم مسلم ليس وراروة آية دقت كل تافن الله كتبت له za a rubuta masa lada mudha'afatan wato lada ninkuku wa man talaha kuma ya karanta ayar kanat lahu nuran yawm wannan aya da kika karanta za ta zama haske a gaban ranar tashin al wanda yake tafarra da cikin Imam Ahmad rahimahullah wannan aya Imam Ahmad ne yake ɗanta da ruwaito ta shi kadai da wannan hadisi shi afuwan sai aya karshe a cikin surar wanda suna da alaka da salatu cikin mu Allah ce wadhkur rabbaka fi nafsika ki ambaci ubangijinki a cikin zuciyarki tabarru'an kina mai kankan da kai babu raini ba hargowa ba hayaniya ba iyo wa khufiyatan sannan ɓoye ba gaban mutane ba ba za ki fito fili kina ambatan Allah ba balantana ki kala sifa wa dun al jahri min al qawli ba tare da kirka bayyana maganganun da kike faɗa mana zikirin nan bil gudumi za ki yabi Allah ne da safe wal asali za kuma ki yabe shi ne da yammaci wala takun min al ghafilin kar ki kasance cikin gafalallu waɗanda ba sa ambatan Allah innal ladina inda rabbika lalle waɗannan da suke wurin ubangijinka wato mala'ikun Allah na kwarai la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai gabar bautar ubangiji ta'ala wa yusabbihunahu kuma suna yin tasbihi gare shi saboda haka ce ma ki koyi da su shi za aka ce ce ma ki ambaci Allah wa lahu yasjudun kuma lalle gare shi suke yin sujjada shi sa annabi da aka Isra'i da ya ce ya ga mutane babu wani wuri da cikin sasannin sama face akwai mala'ika da ya sujjada ko ya ruku kamar yadda zo cikin hadisi yace aqati sama falaha an ta'u sama tayi ihu tayi kara kuma haƙƙi ya tantance tabbas sama tayi kuka ke kara yace domin wallahi babu wani wuri da za iya sanya dan yatsa Fati akwai mala'ika a cikin sa sannan sama wani yana tsaye wani ya ruku wani ya sujjada ai ko dole sai ihu ina fata ana fahimta malam yake cewa ya amuru ta'ala da zikiri awwalin nahari Allah yana umarni da a ambace shi a farkon yini wa akhiruhu katiran karshen yini ai ambatan nan mai yawa ki zikiri da safe ki zikiri da yamma amma amara da ibadatihi fi hadaini ni. kamar yadda yake umarni da abauta masa a waɗannan lokuta guda biyu ma'ana da safe da yamma tasbir alama ya yaquluna a ayar yace cewa kai hakuri akan abin da mutane suke faɗa munafiki wa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito da safe kenan wa qabla al-ghurubi kuma kafin ta fadi da yamma kenan faqad qala hadha qabla an tuqra as-salawat al an faɗi wannan aya ne ta sauka kafin a farlanta salloli guda biyar da ake lailatul isra'i a daren isra'i da aka farlanta sallah fa hadhihi al-aya makkiya wannan aya ko makkiya ce ma'ana ta sauka a maka kafin a yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala ha huna yake cewa a daidai nan yace bil huduwi abinda ake nufi da bil huduwi yace wa huwa awwalun nahar shi ne farkon yini gari ya waye wal asal abinda ake nufi jam'i ne na asil an gane ko kama annal aymana jam'u yamin kamar yadda ake cewa ayman jam'i ne yamin shi ne ake cewa asil asal ina fata ana fahimta ana nufin jammaci wa amma qawluhu tabarru'an wa khufiya abin da ake nufi da kankan take da kuma aboye din nan ai uzkur rabbaka fi nafsika ragabatan wa rahabatan bil qawli la jaharan mana ki ambaci ubangijinki a cikin ranki kina da kudayin alkhairin da ke tare da Allah kina mai tsoron azabar da ke tare tare da Allah cikin furtawa da magana la jaharan ba da cikin jahara ba wannan ina fata ana fahimta wanda ke wani wuri ba zai ji ba kuma kina ji kina hurtawa da ina fata muna fahimta amma la ilaha illallah la ilaha subhanallah ina fata kuna fahimta na gaya muku wannan abun wallahi akwai muna da makota kan gane ko tsakanin mu da su wallahi shi sa da wani lokaci na tafiye yadda kika san a cikin gida ne kawai wallahi suna amfani da lasibiti an suka dinga wannan abin sai sha ɗayan dare sha biyu ke bacci wallahi kuwa suna karatun ne ko zikirin suke yi za su ta duke ta mallan da yayin da ake yi a ce kaza duk yayin lokaci ga yara ma su ta dariya duba ga irin wannan ba ba a san haƙƙin makoci ba ba abin da ya dame su akwai mara lafiya kila bai so ido a kawai su dai kawai kuma ba haka aka ce ai ba ga ta ayat da ayat Allah ya shirye da mu saboda haka <coughs> yace abin da ake nufi kenan walihaza qala saboda haka ne ma Allah yace dunal jahri min al qawli ba tare da bayyana magana ba da zikirin da kike karki bayyana shi an gane ko wa haka da yustahib yustahibbu an yakuna zikir haka ake so zikiri ya kasance la yakuna nida'an kare zaman to kira kamar kira kira ne kira Allah Allah Allah ko jaharan baligan da wani sauti a bayyane ne kaushi ba san wannan walihaza saboda haka ne malam masu alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da sahabbai suka zo suka tambayi manzon Allah suka masa fatawa fa suka ce masa a qaribun rabbuna fa nunajihi shin ubangijin mu na kusa da mu ne mu gana da shi ina fata ana fahimta ganawa me ake nufi da ganawa kala labulai fa a tattauna in na kira ki zan yi magana da ke zan yi magana da ke ne wanda ke za ki ji abin da nake faɗa wanda ke nesa ba zai ji me nake gaya miki ba za ki magana da ni ne ni zan ji miki cewa wanda ke nesa ba zai ji me kike ba ne gani ba za a tattauna shine fa nuna jiji shine kamar ba kina ganawa da Allah kina magana subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah irin wannan kina magana da mutum ina fata abin shi wannan sai suka ce an ba'idun fa nunadihi ko ko a nesa yake mu kira shi Khadija, Aisha, Bilkisu, haka ba haka ce shi ne munada kira ko? Ko ba haka ba? To ko sai zo ina Allah, Allah. Ina fata kuna fahimta. Allah a kusa da ni yake in gana da shi mana in yi zikiri na mai ganawa da ubangijinsa ko ko a nesa yake in kwala masa kira. Ku amsan da Annabi ya fada. Sai aka saukan masa da aya kai tsaye Allah ya bada amsa Yace fa anzalallahu azza wa jalla wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni a nesa nake ko a kusa ka gaya musu fa inni qarib ni a kusa da su nake ujibu da'awatan da'i idza da'a ni ina amsa addu'ar mai kira in ya kira ni ina amsa masa ina ji ina kusa da shi ba sai ya ihu ba shi sa wani hadisi annabi ya ce ana Allah ya ce ana da zanni abdi bi ko ba ka bane ai a cikin hadisi ya ce in zakarani fi mala zakarani fi mala in zakartu bi mala in khairin min ina kike ihu sai na kana hayaniya amma ai masu cikin zuwa nan ba sa son zikiri ba sa son annabi wai ce haka Allah ya yaki mana gaba da malam yace wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim malabi musa ashari radiyallahu anhu kana rafa an-nasu aswatahum bi'a kana ji yace wasu mutane sun daga ainihin wato muryarsu da sauci wajen addu'a shikenan fi ba'd al-asfari a wani tafiya da suke yi ce fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake ce musu addu'a ba suke su kadai amma kadai su ma addu'a zikiri ne sai suka daga murya suna addu'a fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake ce musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane irba'u ala anfusikum irba'u mana ku sauka kama kanku mana shi ne wannan irba'u ala anfusikum fa innakum tad'una ko la tad'una asam ba ku kurma kuke kira ba Wannan nan ba kurma bane balle ku ce sai kun yi ihu jijiyar ku da miƙe ta tafi zafi da wahala kuna Allah Allah Allah Allah a ce mutum har ya shaƙe mutum ya zikiri har sai ya faɗi ƙasa ya su ba an yayyafa masa ruwa sai ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ga Allah shi yace ku ga zama kawo nan ku mu wanda kuke kira fa ba kurma bane wala ga'iban ba wanda zai nan bane kuke kwala masa kira ko ba ka bane ni ne in nazo gida ko ɗaki daga ban ganki ba zan fara kira kina ina ce wance daga nesa danki jora da inda ke amma da kin ne da kira ihu kuma Allah yana nan ba kurma bane yana ji innal ladina tad'unahu sami'un qarib annabi yace lalle wanda kuke kiran sa dinnan yana ji shi ne ji ne ba kurma ba qaribun yana kusa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi yace wallahi Allah ya fi kusanci ga ɗaya daga cikin ku sama da wuyan dabbarsa mutum yana hawa kan dabba a yana kusan wuyan ta ake hawa Ya ce to annabi Allah ya fi ku kusa da wannan a tare da ku me na ku sai kun yi ihu to an yakunu al-muradu min hadhihi al-aya kuma zai yi abin da ake nufi da wannan aya shine kama fi qaulihi ta'ala cewa wala tajhar bi salatika ya zama irin wannan hukunci ake nufi ma'ana kar ka bayyana sallarka ka zama kana yi a bayyane wala tu khafid biha kar kai ta kuma a boye in ka zo karatu kai dai ba ihu ihu ba kai ba kaka kaka yadda kuma ba a jin ka motsi kai shiru kai tare da motsi da hannun nan kai ba ka fita komai ba ka ka tsakiya bainal magana ana ji kuma ba ba shiru ba kada dai na baku misali subhanallah muna tafiya da ke za ki iya jin baki na na motsi za ki iya jin wani sauti sauti wani silin ko sadun ko wani astaghfirullah dan wannan ko da ba ki ji complete kalmar ta fito ba sai san ina zikiri kina ma ki ji complete na ce la ilaha illallah alhamdulillah don shirin irin wannan kun ga bai yi sirri ta kasa ba kuma sannan bai zama ihu a bayyana sosai ba shine wala tazhar bi salatika wala tukhafid biha Allah ce wa batagi baina zalika sabila mara kamar ana nuna mana in zamu zikirin mu ne muka ta takiya kuma mu koye ba kuma mu bayyana gaba da ba innal mushrikeena kanu idza sami'u alqur'ana domin mushrikai sun kasance idan suka ji karatun alqur'ani sabbuhu sai su zaji qur'ani wa subbu man unzila ko man qaddalahu su zagi wanda ya saukar da alqur'ani an gane ko shi mala'ika wa man ja'a bihi mana man ja'a bihi wanda ya zo da qur'anin mala'ika shi zasu jin haushin mala'ika jibril ko shi ke fakkuwa da mala'i dan su taba tambaye shi ma cikin mala'iku wa yake kama kawai ita wai go wanda yake kama cikin annaba mala'ika jibril suka ce a wannan mugunta yake kama inda ma ba mala'ika jibrilin bane da sai mu yadda mu imani da kai sai su zage shi malam yace fa amarahu Allah ta'ala Allah ya jaharu bihi sai Allah ya umarci annabi kada Allah ya jaharu bihi kare baina karatun dan kasji su zagi muka bai da Allah ce wala tasubbu alladhina kaza yad'una min dunillahi yasubbu Allah adwan ghairi yace dai, Allah ya nala minhu almushrikin dan kada mushrike su taba shi ana taba mutuncin Allah wala yakhafit bihi kada kuma ya boye sautin wurin zikiri kwata kwata a shiru an ashabihi ga sahabbansa ala yasma'uhum ya zama sahabbai ba ma ta jin karatun annabi su kare haka ya zama dai sahabbai su suna cikin nan suna ji a masallaci ɗan waje kuma ba za su ji ba ba ina ake masallaci a wani masallaci da ake bishiroyi da yi bita ɗan ne zama bai ji babu ba daga nesa su ji ana ji saboda haka kada annabi ya wannan wani wal yattaqi sabila bainal jahd wal islam ya nemi wani wuri ya tsaya daidai suke tsakanin bayyanawa da koyewa وكما قال في هذه الآية cikin wannan aya mai daraja. Ya ce wa dun al-jahl min al-qawl bil wudu wal asari wa la takun min al-ghafilin wato sace marece da ainihin wato a bayyane ma'ana ta sace mace haka ne dun da jahl min al-qawl wato kada a bayyana magana ko zance na zikiri nan safe da marece kar aka zance cikin gabanin wa qad zama ibn jarir وقبله عبد الرحمن بن زيد ابن جرير yana cewa kafin ma ya faɗa akwai Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam suka ce annal murad biha abin da yake nufi da wannan aya shine amar amara sami ila alquran fi hawli istima'ihi bil dhikri an umarci mai sauraron karatun alqurani ne a yayin da yake sauraron zikiri na karatun qurani ala hadisi hadisi sifa ana ya zamanto yana ainihin wato da wannan sifa kada ya zamanto tsakanin bayyanawa ya zamanto ma'ana tsakanin bayyanawa da azurtawa wa hada ba'idun manafil lil infaqi wal ma'mur bihi wannan yayi nisa ga ainihin wato abin da ake umarni da shi ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم في الصلاة والخطبة أن يجي سوى na daga cikin abin da ake magana manufa a wannan aya shine a tsala magana ne akan sallah kuma da bayani ya gabata ko kuma sallan kanta da kuma hudu ba amma lumun alal insaf abu ne sananne yin shiru idan idzaka afdalu min adh-dhikr bil lisan kai shiru ka saurara karatu shi ma yana da falala sama da ainihin wato da zikiri da harshe wa an kana sirran aw jahar shin a bayyana ne ko a boye wa hadha alladhi qalahu wannan shine abin da suka faɗa lam yusabi'a alaihi mana babu wanda ya bi su akan wannan ra'ayi wato yana magana ne akan wannan magana ta ainihin wato ibnu jabir da shi abdurrahman ibn jarir ibn aslam yace bal al murad al hadr ala كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال abin da ake nufi alhabu habu shine kwaɗaitarwa da zaburarwa da sanya himma akan mutane su yawaita zikiri da safe da da Allah ya kunu min al da dakkas ga cikin gafalallu duk wanda ya Allah ya shiga cikin فلهذا مدح الملائكة الذين يسبحون كل يسبحون الليل saboda haka ne ma Allah ya yabi mala'iku waɗanda suke tasbihi da daddare wannan hara suke tasbihi da yini la yafturuna ba sa gajiya kuma kwata safa da maraice tasbihi suke kala sai Allah yake cewa innal ladina inda rabbika lalle waɗannan da suke wurin ubangijin ka su malaiku nan la yasjuduna an ibadatihi ba sa yin girman kai gaban bautan Allah kullun suna tasbihi yace wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun suna tasbihi ga Allah kuma suna masa sujjada Allah yace wa inna ma dhikruhu dhakarahum bi hadhihi li yatashabbaha bihim fi kafarati da'atihim Allah ya ambace su ne Na'am Malai yace innal ladina inda rabbika la yastakkirun lalle waɗanda suke a wurin ubangiji da mala'ikun Allah na kwarai ba sa girman kai an ibadatihi ga barin bautan Allah sai ibnu kasir yace al-aya wa innama zakarahum bihada Allah ya ambaci mala'iku da wannan siffa ne nasu li yatashabbaha bihim fi kasrati ta'atihim wa ibadatihim dan ai koyi da mala'ikun wajen yawan ta'an su ga Allah da yawan ibadar su ga Allah ولهذا شرع لنا السجود saboda haka ne ma aka shar'anta mana yin sujjada ha huna a daidai nan dan ai koyi ana kin zo daidai wurin za ku ga wuce na sujjada inda mala'ikun nan an ce inda rabbika ko sune a wurin Allah ai inda ladina inda rabbika la yastakbiruna ma su rijan mutum ana fahimta wa yusabbihunahu kuma suna yin tasbihi wa lahu yasjuduna kuma an yi hakan ne dan mu mu ga halin su mai koyi da halayen su ki ake so sai ma sai ki sujjada a daidai wurin ina fata muna fahimta dan ki zama cikin mustabbire ina fata muna fahimta kamar yadda su din ma laisu mustakbiri ina fata mun fahimta sai ake so aka shar'anta mana me yake jira a daidai nan gurin lamma zikra sujuduhum lillahi azza wa jalla yadda aka ambaci zikra su ga Allah kama a fil hadisi kamar yadda lokacin hadisin Imam Muslim ya rawaito aka Imam Abu Dawud aka Imam Nisa'i haka ibnu maja daga jabir dan samura Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ala tasiffuna ko ala tasuffuna kama tasufful malaika shin ba za ku yi sahu sahu ba kamar yadda malaiku suke yin sahu sahu aina suke sahu yace inda rabbiha a wurin su. haka malaiku suke sahu sahu a wurin Allah shikenan annabi ya faɗi wannan magana kamar sahabbai sun ce ya suke yi annabi ce ya timmuna suhufal awwal ana cika sahun farko ne al-awwal sannan wanda ke bayar shi haka haka a cika wannan a cika wannan ba kowa ya warwatse ba mutum baya yin sahu a cikin sallah sahu bai cika ba sai je da sahun ba a san wannan ku sahu sahu a cika na farko sannan a cika na baya in ya cika a cika na baya in ya cika a cika na baya haka har masallaci ya cika ana fahimta wa yatara sauna fi safi suna kuma bubbudawa a cikin sahu wato suna daidaita ne karasu ake magana karasu shine hada kafafu da kafaɗa da ainihin wato guda daidai wa hada awwalu sajdatin fil qur'an qala ce wannan ita ce sujjada farko cikin qur'ani a cikin surorin da ake yi masa sujjada Allah wannan ita ce ta farko yace min la yushra'u li taliha wanda aka shar'anta ma wanda ya karanta ta ba mustami'iha da wanda shi ma ya sauraron ba shi ya karanta ba amma ya ji wani ya karanta ayar an fahimta as-sujud bil ijma da in malamai an shar'anta ma duka biyu ne karatun a wanda ya saurari karatu ya yi sujjada an gane ko idan aka sujjada sai a karanta zikirin da ko da zatu wajihi alladhi khalaqahu وشقه والذي خلق سبعه مننا الذي خلقه وشق سمعه cewa wa qad warada fi hadith ya zo cikin hadisi ingantacce wanda ibn majah ya ruwaito daga abin darda yace warwahu ibn majah an abin darda an annabi alaihi wa wa sallama annahu ahidaha fi sajdatil qur'an ma'ana annabi yana yi yin waɗannan sujjodin gaba ɗaya haka ne annahu da ne wannan ko addaha ne afwan addaha da sajdatil qur'an wato annabi ya kirga wannan sujjada ta karshen suratul araf daga cikin sujjadojin da ake yi a cikin alqur'ani ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki ya nasar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana na'am wanne na abu darda ba da izi bane anaku haka da aka ce a ruwaito da abu da Eh. Ba san inda aka samu rauni a hadisin ba, sai wasu daga cikin malamai suna kawo shi ba ma wa huwa amma dai kawai sai dai mu dauke shi a matsayin wato fadila idan an yi yafi akan addinin, saboda yin ba zai hana komai ba an fahimta eh, amma kuma za a iya dogaro da shi kansa hadisi a matsayin da'ifin ne kana la yastajju bi hadith sai dai ai aiki da waɗansu hadisan ai sujjada a daidai ayar amma min ghairi itimadin ala hadal hadith ki fahimta saboda akwai al'amur da sigir kawai Allah ya samu dace insha Allah za mu tashi a littafin mu na biyu da ke tauhid na Sheikh Amintu Al-Qasi ina ga kuma kamar za mu tashi a matsala ta bakwai daga cikin wato ayyuka da suke kafirkantar da mutum suke warware addininsa shafi na ɗari da arba'in da ɗaya shafi na ɗari da arba'in da ɗaya na bakwai malama ta ce a sishiru sihiri idan mutum musulmi ne ya zama ya yi sihiri ko yana yin sihirin to yana warware masa musuluncinsa sai ta ce wa min hul afu afwan wa min hul sarfu wal afu na daga cikin sihirin akwai sarf yake nake da sarf shine kawar da kai ko juyar da kai ko kwalwar mutum mata da miji suna zaune lafiya suna son juna suna kaunar juna a juyar da hankalin mijin ko a juyar da hankalin matan gaba ɗaya in ya danta ma tserewa ta yana kuka kamar ya ga dodo ko in ta gan shi ta ga dodo ta rika kuka ko ta rika warin jaba shine sarf ana fahimta sannan akwai al'ab ab shine mutum na daga cikin wanda ba a sa ana kyamar sa sai a je a yi asiri sai ya koma duk duniya ba wanda yake so sai wancan abokin gaban nashi na da afu kenan a hada san wance da wani ina amfani da bakur idan ana so a yi na al'af din nan ko wani lokaci sukan ce sikirin mahabba ko al'af din sai a kawo bahur mai kanshi da turare a hura a cikin ɗaki mai duhu boka ya rika kiran sunayen aljanu baƙaƙe irin su ajin da jalmahojin jalaluhu da irin su airomin wa shamra a zafirin irin wa'annan sunayen su zai rika kira idan ya kira sunayen shikenan, sai aljani ya bayyana bayan ya yi wani abu da ake ce masa wato wannan shi suke ce mata liqatul islam ta hanyar rantsuwa da sunayen aljani a sarakunan an gane wannan ko suna ce mata liqatul sufliya zai sanya qur'ani a kasan sa izu a kafar dama kamar takalmi da kafar hagu shi ma a sa qur'ani izu 60 kamar takalmi ya tattaka Qur'ani ya shiga ban daki da shi ko shiga cikin dakin a lokacin zai karanta wannan abun a lokacin abin zai bayyana sai ce abin da nake so shine a sanya soyayya tsakanin wani da wance duk duniya da haushin ta yake bi. ta ki jinin mijin kila an mata auren dole ko kuma shi zai san ta an karraba maza wacce sai ta shige shige kawai sai a je gun boka ya irin wannan sai ki sai ma abin da yake yi shi kuma wancan sarfin haka kawai ana zaune lafiya ba an sani kowa ya san ana jituwa tsakanin wani da sa kawai sai a ji farar ɗaya ya kyamace shi farar ɗaya ta kyamace shi ba ta san shi to galibi irin soyayya da ke ta farar ɗaya ɗin nan asiri ne galibi ban ce wai a ko wanda Allah zai yi da kansa amma galibin na farar ɗaya so baya fita farar ɗaya a zuciyar mutum so ba a alfarmarsa ba a siyan shi da kuɗi ba kuma a tsaga kafa ba a kyautarsa a Allah ne mai jefa a cikin zukatan mutane amma asiri gaskiya ne sai a yi shi a kawar da zuciyar mutum idan kuma ana so ne da za a yi wannan abin da ya shafi sa sukan ce masa sihirin tafiye da suke yi a samu bakur ne tsoyi mai wari sai a zo a yi bakur da shi a zo a yi wannan azkar kamar yadda na faɗa a jira sunayen aljanu idan aljanu ya bayyana sai a raba wani da wance kadan kawai suna zaune ma Ina ba ai yayan ko noma zai saka mata baki sai rika din warin kira ya aka yi kawai sai aje wannan wani irin wani shike kawai ta fara gaba sai zama in ya fita bai gurin ta bai jin warin amma da ya shigo gida ko ta zo kusa da shi sai rika jin doyi zai a ƙarshe ba yadda zai yi ne in ba yarbu da ita bai samu nutsuwa sai ya kore ta shike nan su kuma wanda suka suna jin dariya shike nan bukata ta ci gaba ba ita ce take warba shi aljani ne yake zuwa da tseren da mushen tseren a kusa da hancinsa shi kuma daidai yana kallon matarsa ne shi kuma sai ɗauka ita ce mai warin ba ita ce warin ba aljani ne ke kawo masa sai ya rika shinshina masa yana jin warin yana jin ɗoyin da ake so ya rika ji sai a ɗauka ita ce shi kuma bai sani ba shi ne yanzu idan ina azkar kina azkar irin wannan abun ya faru ya za a yi faru Allah ba zai bari ba saboda azkar ba aljanin ba zai zo ba saboda azkar din da ake amma galibin ku kawai sai dai ki cika cika tumbin ki kwanta ki ga mun shari ba wanda kike azkar ki ta zauna ta kalli dan dare ta kalli wanda za ta abubuwa wallahi gaskiya ne ke ga muku ina ga muku gaskiya ne saboda irin waɗannan halattu da yawa an ga zuwa mana da su wallahi tallahi gaskiya ne mata da yawa ba abin da ya da wannan kaɗan ne suke azkar in za su kwanta kaɗan ne suke damuwa da azkar in za su gaban haji kaɗan ne kike damuwa da hatta ɗan kwali a kanta ta shiga bayi wallahi kaɗan ne da yawan su ba abin da dame za ka za ta fara cikin baki kamar za ta shiga cikin kitchen kai a buɗe ba abin da ya dame ta ba ma sai ta yi addu'a ba babu abin da ya dame ta da kafar ta ta shiga ko da hagu ba abin da ya dame ta ita dai abin da ya kai ta sai kawai ya za a yi bikini ba za ka samu ba ya za a yi asiri ba zai kama shi ba Allah ya shirye da mu saboda haka sai malama take cewa kamar yadda shi ibn taymiya ya kawo kamar yadda shi sheikh muhammad bin abdul wahab ya kawo yace fa man fa'alahu aw radiya bihi kafa duk mutumin da yayi haka ko ya yadda da haka din cewa ai masa ko an yi moye da wannan yace to ya kafirta qala allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala su waɗannan shaydanu aljanu ba sa koya ma kowa sihiri ba sun gaya masa mu tuna ne fa wannan abin da zamu koya maka fa bala'i ne fa kada ka kafurta za ka kafurta yayin ki a koya maka shi yasa dama bokanci da goshetin ne tsakanin boka da aljani haka suke yi mun kaza ni ma zan rika maka kaza wal ban wal bakani wal halal wal kimimi duk sanda boka zai ci a yanka kaza ko a yanka rago ko a kawo kaza mai kaza aljanin ne yake cewa a kawo masa ko kar a taɓa ruwa kwana kaza aljanin ya nuna dama arnan aljani ne wata za ta zauna ba ƙarfi ba alwala ba sallah ba ba ba ba ba saboda an hana ta taɓa ruwa na kwana arba'in da kin ji an faɗa ka ki gane cewa aljanin bokan nan kafirin aljani ta ba ta muna fahimta ba ya ce ka ta taɓa ruwa kwana kaza ka ta taɓa ruwa eh idan kana so abin ya aiki za ka taɓa ne har ba za ka taɓa ba sai da a tashi a lalace ga sami ke tashi ga ɗaki ta fito ta ni ma na yi ko kuma ta dundungura a haka za ta dungura kawai ku ku ɗauka ta yi sallah kuma ta san ba ta yi sallah ba ita a cikin ta akwai abin da take so a ita kuma so take tana nan tana kinga kwanaki ne abokan ya ba ta sai ya kai saboda haka abin da take sannan shi take so ta samu akwai mutumin da so ɗaya yake wanka a shekara yaransa da jikokinsa wallahi ɗaya daga cikin makosansa yake gaya mu wannan magana ya ce duk wanda ya wanka to sun san shekara ta cika daidai kwana da uku da sittin a ranar yake wanka amma ɗakin sa ko ɗoyi da wari da datti da ƙazanta boka ne ya sa shi ko ya aka yi wa ya sani ko wani asirin ne Allah kada ya sani ko ƙazanta ce kawai ta kai ƙazanta Allah kada ya sani wallahi to ɗaya yake a shekara Allah ya shirye da mu الشرح malama ta ce asihir kufur sihiri kafirci ne وقد حرم وقد حرمته جميع الاديان dukkan wani addini duk wani addini ya haramta sihiri amma ita balle ki ta musulunci ne kawai a duk wani addini ya haramta sihiri lima fihi min idda'i ilmi ghaib saboda abin da ke cikin sihiri na ikrarin sanin gaibi domin boka zai ce ai ni na san kaza zai faru zaki ci kawai an yi kaza an gama ta ba ta ana fahimta yace wa Wani annahu yutawassalu ilayhi illa ila at-taqarrub ila al-arwah kuma ta hanyar sihirin ake amfanuwa ko ake tsanantuwa zuwa da kaiwa neman taimako ko tawassuli da rayuka rauhanai kai rauhanai munana ina fata ana fahimta su ne a shayatin take nufin shaiɗanu? an gane ko an sani wani annahu la yutawassalu bihi illa in gane ba a kaiwa zuwa ga yin sirrin a ce an mamutu sihiri an miki bukatar ki kika je kika kai ma ba za ta ci da biya ba za ta tsanantu a samu bukatar ba illa bi tawassuli ba ta ce an yi tawassuli ta hanyar kusanci ga shaidanu shi ake nufi kamar da nace shaidani ya ce a yanka kaza ko a kawo kaza bukan da kika je kika samu kika ce miki kaza abin da yake yi nan ya kafirce ma Allah na taɓa karanta muku a nan irin abin da suke ba zara ne na abjad suna da yawa irin abubuwan da suke za ku ga a farko kamar da ake cewa kura ce da bindin akuya a farko sai ku shigo shigo ne ba zafi za ɗauka ai salatin annabi ne da ayan qur'ani ne zikiri ne ai addu'a kawai yake yi shi ma za ku je na karanta ayan qur'ani amma nan ko sai ki shigo cikin bala'i kura ce da fata akuya zaki zai ce ah, Allah ne mai bada magani Mun kawai namu kaza ne sai kaza ki ji kawai zaki ji ma yana salati yana zikiri zaki ga kamar yadda suke cewa ce ba sai bada'atu bi bismillah ruhi bihi sadat ila kashi asrarin bi batinihim qawan wa sallaytu fil ula ila khairi khalqihi محمد من زاح الضلالة والقلب شو قلنا صلاتي للألبي كما أبني بيكم تنسيت إلهي إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بعاد أهوج جلمهوج جلاله جليلا جلا جليوت جمع تبهرجت لك ولا أبو والله بأبو داريا ولا أبو بك انت جيني والله wallahi wannan abun bakin ciki ne ake wai shi ake suna aljanu ne gaba su ne ake kira ba sunayen Allah ba kuma a farko ya ce ilahi ilahin ta zaka dauka Allah ne zai ce laqad aqsamta bi shika da'iyan bi ajin akwai ajin a cikin sunan Allah akwai ahojin akwai jalma hojin jalaluhu duk wannan sunayen aljanu ne bakaje su suke bayyana sai fito a siffar maciji ko mage ko wani kadangare haka ko wani abu shaba dai kawai sai bayyana a gaban shi sai ya bashi umarni shi kuma sai ya yi masa abin da yake shi kenan bokan ne zai ba aljanin umarni aljanin ne zai yana gaban shi bayan yayi waɗannan abubuwan suna da hanyoyi na ga muku akwai dariqatul ihsan shine hanyar rantsuwa da sarakuna da shugabannin aljanu sai boka ya rarrace da su ba da Allah zai rantsuwa kamar yadda wannan yake sannan akwai dariqatul sufliya dariqatul sufliyan nan ita ce sanya qur'ani a karkashin tafi a tattaka a shiga wurin najasa da shi sannan akwai dariqatul najasa shine shashafa kazanta ai subhanallah wani abun ma ba zai faɗi ba malam bala'in da ke cikin bokanci shi yasa ba shi da wani hukunci a shar'anta da yau ke kafin haka addinin musulunci ya tsara in an kawo boka a kaje shi shi ne hukuncinsa dan bala'in da muke fama da shi a ƙasar nan wallahi bokaye ne suna da kashi saba'in cikin ɗari na bala'in da muke fama bokaye da za a kashe bokaye a yayyanka su kamar yadda sahabbai suka yi su umar sai wasu yanka sahabbai wa sun yanka kai bokaye wallahi za a magance matsaloli cewa da muke fama da su amma kana taɓa wani bokan kai magana a kansa a bokan wani alhaji ne ko bokan wani minista ne ko bokan wani dan siyasa ne yanzu kai zaka kwana ciki Saudiya ne take tana taimakawa malamanta Hay'atul Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar irin kamar ce hijba da sauransu da ita ake fita a hukumance ake bi gari gari kasa kasa ake kamo bokai yan damfara akwai wanda ba bokanci yake ba damfara yake wasu kuma da yawan kugun fara ciki a zo a damfare ki kawai a zo a kai ki wurin malami ki a shi wannan malamin yi ne ya sha malam malam babbar riga ga shi tuke ki dauka shi ma ne nan ko siriri ne kamar fensir ba abin da ke cikin babbar riga sai da kuwa da kuli kuli da cincin da ruwa duk ya tura ki gan shi kafo in kin kawo mai abinci da safe a matsayin malam ne a yanzu ya ci abinci kin yi abincin ki ne kyau an gyara abinci ne kai shi da daɗi kin iri na ukun abinci dan yaji Allah yadda aka kawo abinci haka za a zo a ɗauka shi wali ne baya cin abinci sai a kawo na rana bai ci ba a kawo na dare bai ci ba ha to shi bai cin abinci ne yana jan shi ne so yake ki hankalin ki ƙara shiga gobe a ƙara kawo mai da safe bai ci ba da rana ma bai ci ba da daddare bai ci ba kwana biyu bai ci ba alhaji kai shi wannan malamin fa na Allah ne wali ne kenan ai kwana uku kwana sai ya sati a gidan ki komai bai ci ba ruwan shi aka ake ajewa shi ko magana ne ina na yana mazure da yaji an gonga zaba amma ana fita cikin ban daki zai shige shi ko wasa ya sha ruwan shi a cikin bayi a kai shi dakin da babu ruwa a kulle su a gari wallahi na gaya muku fara ne kawai kuma suna huta wato yau suke sa suka tsashin rami a can a waje an boka ranar ɗakin to an sa ciwo ta karkashin kasa ya fita akan wani ɗaki ko wani na sai yana ta busa sai kuma zai ki ɗauka aljini ne ke magana wallahi za ki rufe duro sai ce aljini ya ce a kawo masa madara zai sha Allah ya shirye da da aka kama wani shugaban hay'atul amr bil ma'ruf bahir mukmil da kansa yake faɗa ina da bidiyon wallahi ya ce dabara suke yi sai a samu gungunin fik sai a daga shi a yatsa takardar da ke jikin shi ina ka cire takardar nan wannan lagar din ka kafa shi ta tsakiya sai a tsiyaye ruwan fik din gaba ɗaya ya zama yanci ba komai a ciki sai a maida takardar anani ina ga sama anani ta sama anani ba inda ka baza amma ba madara ce suna da wannan irin shi MT ya kai kaman biyar ko shida ko bakwai a hannunsu wanda suke ma wannan sai a ce ke ki kawo madara fik irin kit din da kika kawo shine a hannun wannan boko a cikin rami za a je ya koyi a cikin yana cikin ramu. yana dan shan iska a cikin wancan ramu a nan aljani ne za su kitan bayan ki kafin ku ya riga ya je ya riga ku zuwa yaran boka ya ce to kawo shi a wurga sai wani kulumboti kulumboti sai ya wurga wannan gwangwanin yana wurga gwangwanin cik ɗinki da kika kawo shi kuma sau sai ku sai magana ta tiyo da ki sai faɗa duk abin da ya ga dama ya ce ai haka aljanin ya ce a ce yau wannan fitin yi dadi shi ko yi wurgo MC bangwani daga cikin wani ji da zafi ran sai kuma zai ga ai bangwani na shiga bara ne cikin minutes ne shi kuma MC shi nan ba kula ba ta ina aljani ya riga ya sha kawai zai ke yadda an shayi amma a ce a kawo fiti kai musu ka kai tiri kawo zai ce ba su yadda ba dan ba shi bane a hannun su kawai ku gane ba tuwa tuwa ce kawai ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina kai kanmu cikin bala'i kina da imani ki kina dan tarerayen sa a zo a raba shi da imani ta wata hanya malam ya ce bisujudi laha Kana musu sujjada su shaidanu ta hanyar yi ma shaidanu sujjada au zab ko ai musu yanka kisa za ku ji sun ce galibi muna san galibi sun fi son bakin fara kullum launi bakar kaza an gane ko idan ma wata kalan ne sai ku an ce mai wace wace amma kuma ai ka ce za a kira ta ita ba mai wace wace ina ba ta fahimta nan ko aguro dan kan ba aguro sunan ta ba irin kaza mai shiru kidin nan an ya ga gauyen ta nan ba na ma? ba gashi kawai sai kiyar abuwa komai nan ya bibiye ta finji finji take komai ne to irin wannan yan barno akwawa to ba ba irin wannan ba ba eh to yana ga ile ita jafin ji wannan da zaki ga hauyan ta nan ga naman fatan ma jikin duk kira kallo da bayan ta duk yage ta ce fatan duk da bi ga gashin gashin da bi irin aka ba dan gula mata ne kawai gashi. ko bayan ta wurin cikin ta ba gashi ba komai irin wannan kaza asiri ake da ita Allah ya kyauta au gairihi ko kuma wani abin daban misali shi ce a ɗauko min ɗan kwalinta a ɗauko min rigarta ba ka min gashin gemun ko gashin bakin shi ko gashin haɓar shi ko kaza ɗin shi kina zaune a gida wanda ke kina da shakka a gidan ba na tsuba, kina zargin akwai wani abu da ake nufi zargi ba kira tabbas wani amma sai kika nemi dan kwalin a tabbaki da kike wanki kika sanya ba gani ruwa wallahi bayan sati ɗaya sati biyu kike an dawo a kai ga a tabbaki a gani wallahi kan kisa an ji an yi asiri to ko ga zanin ki an yanka kira su ke ba ki kike yanka ba ba wani wuri kike sama ya makalin ki ba to ana asiri da wannan domin ana son wani abu na jikin wanda za a ba asirin ko sa sai a kika ko rigar da ta ta ko mana kaza din ta take amfani ko kuma sun da ne ko dai wani abu wanda ita nata ne din tana amfani da shi kawai shi za ne mu, ko kalmanta ko kasar da ta taka za ku gani ba to duk suna faɗin wannan malai ya ce wa sarfu abin da ake nufi da sarfu shine nau'in min sihiri wani nau'in min sihiri yaz'umuna annahu yahsulu bihi at-tafriq bayna mari wa zawjihi wanda suke ikirarin cewa wai da shi ake samun raba tsakanin mata da miji kamar yadda nace ana zaune lafiya sai ya karkata zuciyarsa da ji san ta ko ta ji ba ta san shi wal atfu shi ko atfu shine nau'in min as-sihr yazmura annahu yasulu bihi at-taqarrub bayna az-zawji wa zawjihi shi kuma ana hada zukatan mutane ne ba ta san shi amma ta ji duniya shi take so an riga an yi asiri an hada zukatan was-sahiru alladhi ya'qilu as-sihr mai sihirin da ke yin sihiri wato shi mai sihirin da ke kulla sihirin kafirun bi rabbil alamin ya kafirce wa ubangijin talibai wa shayatin la ta'alihi wato la tu'inuhu illa idza waqa'a fi shirki akbar su shaydanu fa ba sa taimakon irin waɗannan bokaye sai in ya bi musu babbar shirka mafi karanci shine kafirce ma Allah wallahi mafi karanci a wurin ya kafirce ma Allah kawai asan kafiri ne kawai ya riga ya kafirce amma abin ya wuce da wuce tsammani wani bala'i ya wuce a sa qur'ani a tattaka shi a cikin eh kuma shi musu ba abin da ya shi wani bala'i ya wuce a murka kan jariri duk ba boka ke sa ba a murka kan jariri ko a farka cikin mace ga dan na da rai a ciro kan ko ta ba a cikin mace da ita su dan kawai suke so saboda abin da bauta ji a yi kenan ko idan mutum ko kunnensa ko hancinsa dan wani sihirin sai ya ce ai da kwakwalwar sabon jariri da ai jaririn da bai kwana bakwai ba wanda ba a suna ba sai ku ga an zo an nemi jariri a rasa ba tausayi ba imani ba aikata kafirci ko wani babban zunubi haka za a ce na daga cikin abin da ke faruwa sai ku ga yarinya ɗin shekara ɗaya kan an mata fyaɗe sakamakon haka ta mutu waye yayi ba abin da ya ba wani abin da ya salle su ke ko bukatar sabiya ba abin da zai jiki wani ka amma dai yayi saban Allah kawai wanda Allah ta'ala arshi shi zai girgiza kai da ka shikenan ko ai mata luwadi irin wannan ba abin da ba sa sa ku ce wai ba yayi bane masifan mu su ne wallahi na ga mu duk wata bala'i da muke fama da shi har matsalar boko haram har matsalar kidnapping har kaza har kaza in kuka ga kuka tana zagayawa Za ta ciki a kan bokaye Allah ya bokaye su Allah shirya da mu malama ta ce domin ba za su yi musu abin da suke so ba sai sun kafurce ma Allah sun aikata babbar shirka sai ta ce kal istighasa ta bihin kamar neman taimakon su aljanun wa du'a'ihim wa dhahi lahum da roƙon su mai kan a roƙi Allah sai a roƙi aljanu wa dhahi lahum da yi musu yanka haka man radiya bi fi'l sihir haka wanda ya yadda da yin sihiri shi ma ko a yi masa sihirin ba wai ma shi yayi ba to wa zalika bil jihad bihi ma'ana ka ya yadda jin shi ma ya kafarta kenan yace wa zalika bil jihad ilayhim hakan na faruwa ne mun ga cewa mu ce ke kin yadda da sihiri shine ta hanyar je wurin shi kika ne kin yadda kenan da fata ana fahimta wa taqiqi mutalabihi da tabbatar da abin da yake bukata ya ce ki kawo gashin kimin mijinki kin gutsuro shi kuma yana ta barci. da yake yin sai kika yin kaga kin yadda da abin kenan da fata kuna fahimta kin kafurta ke ba sannan wata hakiki وتحقيق مطلبه عندهم بالصرف او العطف او ايقاء الضرر بالاخرين فقد كفر معنى ازو اي مون اسكيري a zo a a yi wani asiri, haɗa zuciyan ko a raba ko a sa wata cuta a jikin wani shi kenan mutum ya da Allah ya tsare malama ta ce wa fitar sihiri aidan ba daga cikin sihiri ma ya qumu bihi ba'd as-sahara wa dajjalina abinda waɗansu masu sihiri da dajjulawa ma'ana dajajila duk kafar ya so ake nufi bokai ake ce dajjalai Dujalawa min a'malin da yin wasu ayyuka laisa fi maqdurin da irin abubuwan da dan adam ba zai iya yi da shi kai wato a ga yin wani abin da dan adam ba zai iya yi ba an gane wannan ko wa hiya min al-isti'anati bi shayatin hakan na daga cikin neman taimako da shaytan kin yana yin haka kawai sai bulo ya taso ya zo hannunsa kawai da ya ka kawai sai kudi ya tawo da ya ka kawai sai dan ta tawo da danta aljani ke miko masa wannan sihiri ne. ina fata kuna fahimta kun taba ganin yaro magini yana haka ko yana dauko abubuwa daga sama ba tare da ya dauka ba ko ku ga mutum ya tashi sama kawai ya tsaya shi kadai akan iska ko komai kuma gargashin sa aljani ne ya daga shi ina fata kuna fahimta kina karanta azu kuji wallahi da ki ko tim wallahi ki gora ki gani a ya gaban ki gora ki karanta azu kuji ba ka tsaya wa tilbe ki ko malama ta ce wa min as-sayr mun karanta shi ce misalu zalika da misali ace man yajru sayyaratu bi sha'rihi ana wanda ke jan mota fa da gashi gashin sa zai matsala jikin mota kawai sai ya rika jan mota tana za ya zai wani irin karfi gare shi har zai jan mota da gashi eh au ya namu ala sunduqin malikin bil makamir ko waye ya shige kwanta a cikin akwatin da ke ƙusa da kusa da kayoyi da allurori eh wa yamurru alaihi sayyara kuma a ce wai mota ta zo ta hau ta kansa ta wuce jira kunta akan kusa kafin fahimci wannan mota ta taka shi ta wuce wala tu asiru fi kuma sannan ba za a ga inda ya kole a jikin sa babu komai Ini da ba aljani ya sani wata katiba mai kyau mai laushi kuna nan kuna nan inci goma sha biyu ya kwanta kai ko kuma kuna nan kuna ganin kaman kamar ya kan kusa yake kun gani aw ya akulu zujaji fala yaduru ko ku ga mutum na cin kwalba ba ta cutar da shi wani saurayi ya ce wallahi na san ni mutumin banza ne ba da A kan shi yace amma na san addini na bai yadda da shirka ba an gaya mana cewa a masallacin juma'a liman ya yi hudu ba aji kusi ana karanta ta aljani yana guduwa ya je wata kasa ne kawai je hole wasu je je irin wurin da ake irin irin abubuwa na nuna irin kamar wanda suke yan ne suke ce musu ne na wani gine sannan da abubuwa da ake na na na na ban mamaki na sihiri yace wata mata kawai ta zo ta hauka igiya tana ta tafiya wai akan abin nan abin ya bashi mamaki shi yana gani yace wallahi ya san wannan sihiri yace ko malam sai na tafi na je kusa da ita ina ba Amma ka ta burge ni ana ta tafi ana yi kawai na fara karanta a tabbati yace wallahi kawai da tigo daga sama yace wallahi ga wacce aka dauka ta mutu daga sama ta tigo aljanan sun ke ta sun tsere to sai ma su suke rike da ita gani Allah ya shirye ta takwas shine mazahiratul mushrikina wa mu'awanatihim alal muslimin taimakon mushrikai da taimakon su akan kafirai ma'ana ku ba su goyen baya su mushrikai ko taya su ko a taimakon su akan musulmi wa dalilin qawluhu ta'ala dalilin da yin wannan aiki ke fitar da musulunci Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya dinke su ya taimake su sai a gaje su su kafirai daga cikin ku to shi ma ya zama ɗaya daga cikin su inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shi mutanen da suke azzalimai sharhin wannan bayani shine misal malama ta ce law kana hunaka harbun bayna ahli al-islam wal kufr inda za a samu yaki yanzu tsakanin musulmi da kafirai ya kuma ba'dun mimman yantasibu ila al-islam sai wani daga cikin masu intimami zuwa ga musulunci ya tashi bayan kuma akhbarul muslimin ilayhi ya rika ba kafirai labarin musulmi suna nan su shirya za su bi anguwa kaza ne ga irin abin da aka ce an ce kaza da kaza wa yafshi asrarahu ya yada sirrin musulmi wa yata wa su alaihim bi zama sai yana dauko labari yana kaza yace wa yaba al khutat wal hulul lil qada ala ru'us al mujahidin yace ni abin da zan ba ku shawara da kun zo kai da wani da wani su ne dodo ku fara gamawa da su in kun gama kun kai lagon su kaza da kaza ba ya sanya wasu hanyoyi da za a gama da musulmi mujahidai yace fa hada kufur yin wannan kafirci ne ko kuma su sahibi bil qatl hukumar irin wanda aka kama shi a haka kafirci ne kisa wannan kattagin na zariya hukuncin sa hukuncin kisa ne amma sai ana kallo shiru abubuwa suna ta faruwa Allah ya kyauta sai littafin mu sai darasin mu na gaba insha Allah sanda ba ku gane ba littafin mu na gaba shine tariqu salihin ila rabbil alamin na wahid abdul salam mubali na'am ga shi ana ta kawowa ga sanin a gaba ana ta kawowa na'am za mu tashi a shafi na 173 173 du'a'un li tabrihi hamd wato addu'ar yayi bakin ciki addu'a ce ta yayi bakin ciki an gane ko Allah yayi mana damuwar mu gaba daya malam yace rawa ahmad bi sanadin hasan Imam ahmad ya ruwaito hadisi da sanadi mai kyau ma'ana da isnadi ingantacce an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi alaihi salatu wa salam yace ba asaba ahadan qattu hammun wato babu wani mutum da bakin ciki zai same shi hammi shine bakin ciki da yake tare da ke ko wani lokaci wala huzun ko bakin cikin da ke zuwa lokaci bayan lokaci kala sai yake cewa idan abin ya same shi sai ya ce Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne wa abduka kuma ni dan bawanka ne ma'ana mahaifina ma bawanka ne wa ibn amatika ni dan baiwarka ne mahaifiyata baiwarka ce ya Allah kin ga kenan kaskanci na karshe kenan wato da ni na duk bayin ka ne ya Allah nasiyati bi yadika makwarkwada ta tana hannunka makwarkwada ita ce nan asalin makwarkwada shine saman goshin mutum nan dinsa shine makwarkwadarsa saboda shine in ya bayyana a jikinsa to ba wai goshin kai da ake nufi ba to asalin ragamar sitiyarin rayuwa ta da raina ko mai hannun kai ke shi kai da ni Amma farfada ta tana hannunka ya Allah ina fata muna fahimta shikenan sai mutum ya ci gaba ya ce ma bin fi Hukuncin ka a kai kaina ce ne in ka zartar ba wanda yake ce bai sai ba sannan adlun fiya ba'uka hukuncinka a kaina kuma adalci ne in ka yi ni talaka adalci ne in ka yi ni mawadaci adalci ne in ka yi ni mai lafiya adalci ne in ka yi ni mara lafiya ma adalci ne ina fata ana fahimta as'aluka bi kulli ismin huwa laka da Allah ina roƙonka da dukkan wani suna naka sammaita bihi nafsaka wanda ka sa kanka wannan sunan aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma sunan da ka koya ma ko ka sanar da wani daga cikin halittunka ya sani aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da sunan a cikin littafinka ba Allah zai tsaka wani wani suna na Allah ba tare da mutum ya sani ina fata kuna fahimta wannan mutum na cikin kissar annabi Sulaiman an ce dan adam ne ya kira Allah ne da ismullahi al-azam Allah ya kawo masa gadan marikatu saba kaftawar ido ina fata ana fahimta ba aljani da yake kafin ka tashi a majalisi ba kuma Allah ya sanar da shi ba Allah zai sanar da ke wasu sunaye na Allah kamar yadda annabi ya zo wuce da sabbi jone yana cewa as'aluka allahumma bi annaka annaka ashhadu annaka anta allah al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi ya ce da Allah wannan ya roki Allah da bismillahi al-a'zam sunan Allah mafi girma allazi idza du'iya bihi aja in aka roki Allah da shi Allah yana amsa kun ga ba annabi ne ya fara ba a wani sahabi ne da ban ya fara to zai yi to Allah a cikin addu'an nan suke cewa ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna naka wanda ka san ka faɗi sunan a gare ka akan ka ka sanar da wani daga cikin bayanka ko ka saukar da shi cikin littafin ka da ke kai a wista a farta bihi fi ilmin ghairi inda Ka koma ka boye sunan kai ka takaitu da sunan a wurin ka a cikin ilimin gani ba wanda ya san sunan kamar yadda Allah ke ranar alkiyama Allah zai buɗa min wasu yabo da sunayen Allah da ma'amil wanda zan faɗa ma Allah wanda ba ta gaya mu kowa ba kenan akwai wasu a wurin Allah akwai da ba mu sani ba yace to ko ka koye kafa ku da shi a cikin ilimin kabi a wurin ka Abin da nake roƙo ya Allah an yanzu duk waɗannan abubuwa fa gaba ɗaya yabo aka yi wa Allah tukun yanzu ga addu'an nan abin da yake so a gare ka Allah shine an tada al'Qur'ana qur'ana rabi'a qalbi ka sanya qur'ani ya zaman to tausayin zuciyata wa nura sadri ka sanya qur'ani ya zaman to hasken kirjina wa jala'a huzni jala shine kawarwa an fahimta ولولا an كتب الله عليهم الجلاء da azabahu fi dunya wadannan yahudu wato yahudawa da banu quraiza bayan Allah ya rubuta dama za su kawar da su ba an gane wannan ko za su ci a kore su a wannan guri da Allah ya musu azaba tun a nan duniya kafin aje gobe kiyama ina fata an fahimci wannan dala shine kawarwa Allah ka sanya Qur'ani ya zama dalilin kawar da bakin ciki na bakin ciki na ya kawai wa zahaba hammi abin da ke damuna kullum a zuciyar nan ya zama Qur'ani ya tafiyantar da shi yace in dai mutum ne wannan addu'a a lokacin da yake cikin bakin ciki da damuwa yace illa azhaba Allahu hammahu wa huzrahu Allah ya faci Allah ya tafiyantar da damuwarsa da bakin cikinsa wa abdalahu makanahu faraja kuma ya canza wurin cikin cikin ya koma yayi wa bakin cikin daga kuka da bakin ciki ya koma dariya da murna da farin ciki shine faraj Allah ya buɗe miki hanya kala yake cewa faqila ya rasulullah sai aka ce ya manzan Allah in ji shi Abdullahi dan Mas'ud kenan da aka ce ya manzan Allah ala na ta'allamuha shin ba za mu koya wannan addu'a ba mu koye ta ya kamata mu koya qala sai annabi ya ce bala ku koye ta yambagi liman sami'aha an yata'allamaha ya dace wajibi ga duk wanda ya ji wannan addu'a ya koye ta ya haddace ta ya ta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama وروى الترمذي وصححه الألباني imam tirmidhi ya rawaito hadisi imam al-albani ya inganta hadisin abi waqi daga abi waqi haka ne qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da'awatu bin nun annabi ce addu'ar ma'abocin cikin kifi shine bin nun annabi yunus nun shine kifi irin katon wayar din ya cinye mutane da jirgin ruwa sai ya cinye shi an gane ku? shi ake ce ma nun katon shark an fahimta to addu'ar ma'abocin cikin kifi haka za a fassara wurin ana nufin annabi nuhu yace idda yayin da yayi addu'a wa huwa fi batni al a lokacin da yake cikin al haka kifi ya addu'a take yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai kai ya Allah ya tabbata gare ka na cikin mutane azzalimai annabi ya ce wannan addu'a fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim babu wani mutum musulmi da zai yi addu'a da wannan addu'a ya roki Allah da ita fi shay'in qattu a cikin wani abu ko me abun illa tajaba Allah lahu fa Allah ya biya masa bukatarsa shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin fa sai sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim ibn abbas daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yadda qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u inda al-karb annabi yakan yi addu'a yayin bakin ciki da damuwa ya kulu yana cewa la ilaha illallah al-azim babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta ce Allah mai girma al-halim Allah mai hakuri la ilaha illallah babu bauta da gaskiya Allah rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi ubangijin wa rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma wanda ya wannan addu'a shi ma yayi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah zai biya masa bukatunsa Allah ta'ala ya ce masa kuka ajiye ko kake banta kake banta da shi a ilimin gabi wurin ka littafin mu na hudu littafin siyar suwar min siyar sahabiya za mu tashi a shafi na 189 189 ummul munzir bint ummul karima wato ma'ana babbo mai daraja an gane ko shafi na ta. malam yake cewa ummul munzir ita wannan mata da ake ce mata ummul munzir bint qais ihda khalatul nabi sallallahu alaihi wa sallama ɗaya ce daga cikin ɗaya ɗayar gwaggwannin manzon Allah sallallahu alaihi ismuha sunanta na yanka Salma bin Qais ibn Amr ibn Ubayd sunanta Salma diyar Qais diyar Amr dan Ubayd wa ummul munzir hadhihi wannan ummul munzir din da muke magana hiya ukhtu Sulayth ibn Qais ita ce yar uwar sulaitu, dan Qais wanda shi ɗan dan uwan nata shahida badran ya je yakin badar wa uhudan ya je yakin uhudu wal khandaq ya je yakin khandaq wal mashahid kullaha ma rasulullah ya je dukkan wani yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahadu abqal ma'arakat al-jisr wato shi din ɗaya ne daga cikin gwarazan nan na yakin jisr ash-shahira wanda yakin ya shahara wanda ake shi ma'a abi ubaida haitu qutila yawmul jisri a yadda a wannan yakin aka kashe a wannan ranar yakin jisr din aka kashe wato sittatu arba'ata ashar ne an gane wannan ko wato sittatu arba'u ashara min al-hijra wato mutane goma sha ainihin wato abuwan yawmal jisri sanat 40 an gane ko yawwa sanat 40 ya faru a ainihin wato yaki a ashwan shekara ta hudu kenan ko daga hijira bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shekara nawa da shekara hudu walam yakul lahu aqib kuma shi dan ba shi da yaya shi dan mana bai yi aure yana da iyalai a cikin gashi ya bar bayan sa da shi dan uwan nata وأم المنذر من النساء اللائي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المنذر أنا أجد كما تندسك ومن الله مبايع وكان لهذه البيعة قصة ita wannan mubaya'ar kanta da ummul munzir tai akwai kissa a cikin ta rawiha bi nafsiha ita da kanta take bamu labari ita ummul ɗin? din fataqulu har take cewa ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nayi masa mubaya'a cikin mata mutanen Madina alamma sharat alaina Allah nushrika billahi shay'an yayin da annabi ya sa mana sharadin cewa ba za ku yi shirka da Allah ba wala nusrika ko wala nasrika ba za mu sata ba wala nazni ba za mu yi zina ba wala naqtulu auladina ba za mu kashe mu ba wala na'ti bi buhtanin naqrihi baina aydina wa arjulina ba za mu zo da kashiya ba wanda muke kirkiran sa a kankanin hannayenmu da kafafunmu ba za mu yi zina ba wato a zo da ɗan zina gida a ce ai dan mai gida ne halin ba dan shi ba. wala na'tihi bi rufin. ba za mu saba masa ba a cikin abin da yake mai kyau ne kamar da aya ta nuna ce kana sai an ya ce wala na azuwa da ce karku wa mazan ku albushi karku maza kalbush a yi cuwa-cuwa ko ba gaba mai gida ya bada kudin ce fare dubu a yi ce fanan ɗari biyu ko ba gaba ne sauran a ce wallahi na aiki wani ne yadda kudin shi yasa sauran kuma a je a yi zuba a <laughs> ya yi wa ku kada a yi ce fanan ɗari takwas ɗan aiki ɗari biyu kenan Allah ya shirya don mu kar ku yi mazajen ku albushi cewa cewa abin da yake haƙƙin su cikakke ku ba su yake qalat sai nake jin cewa fa ba ya ana su sai muke masa mubaya sun mun sarafuna sai muka tafi bayan mun bar wurin fa kun sai na ce limra'atin minhu na sai ce mu wata mata daga cikin su kiji ke kuma wurin sa fasili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ki tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma bishu azwajina ne yake nufi da ayi mazan mu almushi kan mu maza almushi tambaye tana da kyau ko ba haka ba ce koma cikin cikin cikin da ake nufi kala fasa'altu fasa'alatku ko fasa'altu sa'altu? an gane wannan ko sai ta je ta tambaye shi fasa'alatku sai ta tambaye bakala sai ce ta akudu malahu ta dauke masa dukiyarsa a tuhati bihi ghairahu ta je ta so waninsa a miji shi ke siyo miki kayan kulliya yana ba shi kuɗi jefa ne yana kaza shi ki sani ba gina shi bai sani ba kina can da wani wanda kike soyayya da shi a wuri ina son wani shi kuma ke yin wahala ina fata ana fahimta da haka bane ana samu a mata yi mace mijin take wahala da ita duk abin da take so yana mata ɗari bisa ɗari da kukanta zai share mata hawaye da damuwar ta zai yaye mata duk abin da yake damu da ta yi ƙasar da ce menene ƴan lelena shi na? kullum mu kullum check ɗinsa a hannun shi ta yake account dinsa account ɗin shi ta sani ATM ɗin ma na hannun ta kawai sai dai kawai ya ce da Allah haji an kin dan fita Allah ki dan ciro min dubu biyu ina dan bukatar kaza sai ciro an gama ba je na kawo maka dubu hamsin ba wallahi aikin san kaza idan Allah ki dan ko mun zai to kenan insha Allah zan je suna daga dan ko tana can tana soyayya ne tana holewa ne da wani abin da ba abin da ya Allah ya kinka to daga ne dai nan za mu tsaya mun raba tarihin ta biyu kenan Allah ya mu darasin gaba sai mu tsora daga wa min tsari hadhihi sahabiyya at-tayyiba anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala laha Allah ta'ala ya datar da mu sai littafin mu na karshe littafin dalilul mar'atul muslima za mu tashi a cikin littafin dalilul mar'atul muslima za mu tashi a shafi na ɗari da goma sha hudu ɗari da goma sha hudu za mu tashi a na biyar ko? na biyar na biyar shi ne wata da abin tsawafi an gani ko? ita mace idan ta je za ta fara da tsawafi idan ta isa harami ibtida'an min muhadati halil hajar al-aswad tana farawa ne daidai da lokacin da ta zo daidai da setin hajar al-aswad an fahimta mushiratan ilayhi bi yadiha tana mai nuna hajar al-aswad din da hannunta an fahimta li ta'azzur istilamuhu ala al-mar'ati muslima saboda yana da wahala mace musulma ta iya taɓa shi al-muhafiza ala diniha musamman ma matar da take kiyaye addinin ta wa khuluqiha da ɗabi'unta. ina fata ana fahimta namiji ma ba a ce dole sai ya je ba ka samu dama barta, baka samu dama ba ta ba ka sumbanta hannunka ka samu dama ba ta fara sanda ka sumbanta sanda ba ka samu dama ko ɗaya ba nuna zuwa kai ba sumbanta sai dai a wuce kawai ina fata ana fahimta ita rana mun je umara 2003 2002 abuwa sorry 2002 abun mamaki saboda yawan mummu shi ne umaran mu ta farko daga zane aka ɗibe mu kawai sai maka sababbin a ana murna kaza kaza ya makara ta jin labarin maka mu ma san maka ba ko lokacin da maka zama makaranta kawai Madina aka wuce daga Jidda jirgi zuwa Madina saboda haka ana Madina an sha wahalan tam ta kare aka dibo umara shikenan ai gari ne da addini kuma ibada ga kana cikin tsaba wallahi sai gashi maza da mata a cakuɗe kamar ita kuke kallon kaba wannan yana da yana haka shi wannan jikin na gogon wannan shi kana kakkarya ba haka bane hankali sabanin ibada Sai da ake ta ba cewa ibada sabanin hankali ba sai dai kai dai baka san ya kuce ba abun mamaki shine sai ga wata mata malama ta tashi ta shiga cikin hajar aswad din nan dole ta fita cikin maza sai ta kumbalto wannan hajar aswad din ta zo za ta dawo dawo ya gagara Shin ko so da mafi? wani namiji shi ma ya zo yana so shi sai ya shiga wallahi haka kun ga haka su faɗi gaba da gaba kuma ma ki muke kai kai ba matarsa ba ba mijinta ba mata da miji fa shi ana in gizo shi haka dan ita kuma ana in gizo tana so ta fito haka suka manne mata da miji wallahi sai dai fa haka suka juya haka suka rubuta haka yanzu na kawo wannan ne saboda maganar da bai mace ne kunya da kiyaye addinin ta ba ta ce dole sai ta je wannan gurin an fahimta nuna wa kawai zaki shi ce a ce wa ma ya faru kasirun minan nisa yau kun ji malam ya ce abin da yawa daga cikin mata suke yi a zamanin yau min muzahamatin rijali dan cinkoso da turereniya da maza yace haramun la yazuzu bi irin wannan haramun ne ta kowace fuska baya halatta wa kan kana aisha radiyallahu anha na aisha ta kasance wa hiya ummul ita ce uwan mu'minai wal da mu'minai gaba da tushiru ilayhi min tana nuni ne daga nesa take nuna ita kanta ba ta zuwa wani ma'a annan nisa'a kunna ya tufna lillahi duk da a wannan lokacin mata da daddare cikin amma duk da zuwa suka nuna kawai wala ta kadu tujadu anwa a lokacin babu haske irin na yanzu yanzu cikin tsakiyar dare sai ka hango mata ka canza ta cikin ko ba ka wani yake hango miji ko ki hango kawai ba ka wani ko ina haske ya yadu amma lokacin babu haske ko kuma da dare babu jama'a sosai kamar irin na yanzu amma duk da haka saboda hikima ko kallin mar'atu sauda mana ba fata da hankali farfariya take amma tana kunya da yi tsirara a lokacin da take fariya ai duk mamakin na na Aisha dan ta nuna daga nesa bata je ba yace wal hajar kana yankashi a lokacin ta shi kansa hajar so din abu yake a fili kina hango shi ga can ba kowa amma yanzu ki shi hango shi hakan la yankashi yanzu wallahi ko ba haka bane Allah malam yace ma ma kana ko ma ma kana ko ma ma kana ne a sai zaman la ma kana bil nisa'i war rijal ko ma ma ahuni kaga ga babu ma ma kana yawa ma ma kana fil nisa'i wannan abun an juya shi akwai takdimu ta akhir ma ma kana fil nisa'i war rijal min al adab wa taqwa wa taqwa Allah azza wa jalla fa a lokacin maza da matan kowa yana da tsoron Allah yana da kamewa amma duk da haka ba a zuwa wa rubbama buri ar-rijalu min at-tawafi laylan wani lokacin ma har ana maza tawafi ake da daddare a ce ku ka ta mata kare za su yi tawafi amma duk da hakan ba za ta je ba an gane ko mun yi rabi sai mu tsaya nan mun karanta daidai Allah ya ba mu da wanda muke kuskure Allah ya kai mana ko karancin ilimi mun ba da aiki satin da gabata wasu sun kawo wasu basu kawo ba saboda ka wannan aikin za mu duba shi zuwa sati mai zuwa da ba su yi ba sun samu sifir insha Allah za mu duba kuma za mu yi bayani ina ganin ci a baya rai na'am to mutum ɗaya zai yi tambaya sai mai addu'a eh wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh

idan kin tantance tabbas ko da a halin sunna ma sai kin tabbatar da mai tsoron Allah ta ta fahimta amma mujarradin malami ya zo kawai ya yi rawani ko ya dangila wata ta bar mu shi nan sai ki ce malami ne ai shi ka ba ai haka kwanan nan sai da muka sa aka kori wani malami a rigasa ta ana fahimta mata ne suke zuwa wurin sa, yana fasa ruwa fiye wata ko rabi ya watsa mata su ta faduwa kawai ana kama da yawan maza suke daukan mata kuma da yawa bincike sun nuna abubuwa da suke faruwa a wurin na banna da batanci misali in ce kuma an aka dai malami yake cewa saraka ba kowane malami bane malami akwai malam malam an gane ku ya kamata a sa ido a tantance a san cewa wannan malami ne da Allah shikenan wanda zai yi addu'a da nasoshi ko da azkar wanda yake cikin sunna ko ya gaya miki abin da zaki ina fata muna fahimta Allah ta'ala ya yafe mana Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله وعجله وعجله ما علمنا منه من لا نعلم akwai sanarwa guda daya yanzu bayan mun yi sallah a nan masallaci sai ake sanar da ni security suke sanar da ni dama sun taɓa mun magana gaskiya ni na ɗauka ni kawai ne kawai ba sun ce da Allah duk masu zuwa da abun hawa a daina fakin an hana daga wancan bangaren gaba ɗaya sai wannan bangaren jikin gidan nan tun daga farko har ƙarshe har ƙarfona ya halatta a yi fakin amma can ɗin saboda su ba amma daga su kare ba ne saboda hanyar tana matsewa ne gaba da su sai suka hana duk wanda zai fakin ya yi a wannan bangaren kawai san da aka zo cikin tafi can ƙasa kin ƙara samun lada ne ba komai wannan a yi eh, ɓangaren da gidan nan da jikin masallaci har jikin masallaci har ya kwana wurin ku ne ku yi ta fakin amma can gefen gaba ɗaya a daina fakin a wurin kun ta saboda za a samu hanya da faɗi kuma kuma zai muku sauki wurin fita ko da lokaci da aka tashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin